الذين آمنوا وكانوا يتقون waɗannan waliyai su ne waɗanda suka siffantu da imani da Allah da manzon Allah sannan suka kasance suna jin tsoron Allah a hanyar aiwatar da umarninsa da nisantar haninsa.